الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم المعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ba mu aron wannan lokaci mai albarka ya kuma tara mu a wannan daki mai albarka daya daga cikin dakunan Allah a bayan ƙasa inda yake umarni da abauta mai shi kadai kada a hada shi da kowa da fatan Allah nake roko waɗannan fuskoki masu haske da annuri na imani kamar yadda ya tara mu anan Allah ta'ala ya mana masauki a gidan aljanna idan ba a manta ba a makon da ya wuce muna magana ne a inda sarki ya ƙara kiran bakinsa Wata bakin nan su ne jafar da amaryarsa da kuma sauran jama'a wa'ina suka bar garin maka saboda tsanantawar da aka yi musu akan addinin musulunci sunnar allah a bayan ƙasa ba zai yiwu ba ka ce allah za ka bi shi kadai babu kame kame kuma a barka ka rayu daidai za ka samu damuwa da takura damuwa kala-kala ce kowanne akan jarraba shi wargwadon ƙarfin imanin shi da kusancin shi zuwa ga Allah wani akan takura shi har yaji ina ma dai a ce bai musulunta ba da ma dai a ce shi ba ma guje Allah ya yi shi da ya huta da sallah ko azumi ko zaka yana ganin abin da matsi da yawa shi yasa kowa aka jarrabata shi gwargwadon imaninsa ai fa'iza wujida fi imanihi salba idan aka samu ƙarfi a cikin imaninsa to sai ai mai jarrabawa mai ƙarfi wanda ka yi an maka ba za ka ci nasara ba idan aka samu cikin imanin kalil taushi babu ƙarfi to sai a jarraba ka gwargwadon imaninka sai ga wata macen mata fi ƙoƙari a cikin addini Mabu sallallahu alaihi wasallama da ciwon ajali ya kama shi abin ya yi mai tsanani jama'a suna kallon irin yadda yake yi wata irin farar kumfa na fitowa daga bakin shi malaman tarihi na cewa sauran abin da aka ci da shi na dafi munzu ayyamin khaibar saboda haka shine yake fita wasu na cewa shine sanadiyyar ajalinsa idan shi ne a wannan matsayin ya yi shahada kenan saboda haka bala'i ya yi bala'i jikin shi zafi ya zafi ta zai sa matarsa aisha radiyallahu ta'ala ana ta ringa ɗiban ruwa tana zuba mai a jikinsa saboda zafi saboda zafi duk da haka bai gushe ba yana ce allahumma ummati ya ubangiji na al'ummata mafumin zancen ya Allah a tausaya ma al'ummata Allah a tausaya ma al'ummata da sauran makamantan irin wannan maganganu wani wurin malaman tarihi suna cewa sai ka ji na cewa Allahumma ala inni fi sakaratul maut Allahumma inni ala sakaratul maut ya Allah ka taimaka mun akan magagin mutuwa babu wanda za shi ɗaya a duniya sai ya dandano wannan zakin ko ɗaci sai dai kawai inda ake mutuwa kala kala ne wani zai mutu sai ya baka tausayi kan ya mutu sai ya gama wulakanta a bayan ƙasa saboda shi ma haka ya wulakanta bayan Allah sai ya kuma bakwai mai tausayin shi ma ake ji ƴaƴansa ma sun guje shi don sai ya matsa ya koma kamar ɗan kwaikwayo yana tari kamar kare ƴaƴansa suna tsoron su jiyarsa sai dai a nemo mai gadi ya rinka zama saboda shi biyan shi ake yi ya gama a haka mutu la ahada ka kalimati la ilaha illallah babu daya daga cikin mutane da ka iya zama kusa da kai yace baba kul ashhadu an la ilaha illallah ba mai ce maka haka so bayan Allah dole ne shaidanun mutane ba za su barka ba ko abokananka na wasa ko da classmate dinka ko childhood friend dinka idan ka canja ka ce ka yi Allah za ka bi to sai ka samu ɗan canji ko da ba yawa daga wurinsu ko da ba yawa daga wurinsu kuma za ka ji ane maka dariya largi wa zan wai Allah ya shiga zama wa zan kai kaga wannan alamun makirin ne ma'ana dariya ake so a yi maka ko ba ka ba amma ba a taɓa ce maka yaushe kanka yi waye in kana iskanci ba a gaya maka haka amma ran da ka ce Allah za ka bi to sai ka rinka ba mutane mamaki wayo shi kaga kuma ka ba Allah kenan da wani Allah kake bi ba damu da kai ba ran da ka dawo ka bi Allah sai zama abu magana a cikin gari oh <laughs> kuma ka ji kuma zama la indiya kuma Allah yake bi ka kenan ga baki dauna ba ke yi ko mu gane wannan wadin ba haka al'amari yake to mu ya hakuri mu ba Allah ai mana dariyar zai fi sauki mu zama ɗan kauye a idan mutane mu zama ɗan bindi a wajen Allah saboda ka Allah ta'ala ya tabira bani adam ala hasabi imani Allah na jarabta mutum warwadin imaninsa ku duba wannan bawan Allah na ɗaya ɗan gari ne ya yi sabon aure ga shi ɗan manya dan sarauta amma bala'i ya sa ya bagarin maka ya tare a wani bakon gari inda ba addininsu ɗaya ba ba shi da yan uwa a garin ga wahala ga talauci domin ya baro abin da ya bari a gida ga tafiya mai nisa wanda annabin ka sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka as-safaru qita'atu min al-azab tafiya wani yankin azaba ce wata ila ba za ka iya ganewa ba sai wani abu ya kama ka a cikin tafiya wata ba gane akwai ni'imomi ko azabar Allah sai ka shiga ciki akwai dan uwa da ce mu taro na duniya na jin ko shi na farko a wurin shi ko na biyu a ka mu irin mangara mangara hotel din nan ba a Najeriya bane wani gari ne da aka buɗe ɗakinsa ya zauka mu biyu za mu kwanta don ganin ya kai wajen kamu takwas aka buɗe aka ce naka da ne kadai ya liƙa sa ya ga wani gilashi gilashi nan wurin kashi da sabulun wankewa a tawul na hannu ka kashi da tawul me ya rashin tawul so da ya liƙa sai ce malam isa ce na ce wallahi na yadda akwai aljanna kawai da yi kawai shi ya yadda wallahi akwai aljanna ya ce to wallahi abin da ke aljanna wannan ko ɗaya kan ɗari da kai shi ba tunda abin da mamman Allah ce mana fi ha mala ainihin ra'at wala udhunun sami'at wala qatar ala bali ahadin so kai dai ka bauta ma Allah kuma haka akwai irin ɗan. abin nan uh, soma abin din na tawal me kace mishi dan irin bayi mai mai tiri na manyan mutane sauna kace mishi ko sauna ne mutum manza ne fara yawa to saboda haka daga riwaya ne to can kuma an ci akwai wani wurin hutawa shi ma da ya bude ya gasu ya gasu ya gasu ya ce wallahi na imani akwai wuta so bayin Allah wani abin baka iya ganewa sai ka shiga wani lungu muna ganewa wata al'amarin ta ni'ima ba ka iya ganewa Allah ta'ala ya maka baiwa mai tarin yawa sai ka rasa wani abu to haka misali kiso in baku akan wannan hadisi wata mun shigo jirgi lokacin muna yara da kuwait muka zo jidda on transit bayan mun baro makaranta daga jirgin lokacin ma da jirgin airbus shi kadai na airways a nigeria abin ce mai a kura saboda komai lufta mai ake muka shigo shi a hanya sai ana cewa ana announcement jirgin nan fa'in inji shi da ya tsaya to idan inji da ya tsaya na za a kira yanzu ɗaya ne ke aiki wata mata daga jin an ce to fa a kama sarjin annabi inji ɗaya ya tsaya sai take ce zawo kaga nan kake gane a ce tafiyar bala'i ce amma kai ne in ba same ka ba baka iya gane bala'i ka waye gari a wani gari baka da ko sisi duk kuɗinka da duk abin da ka mallaka an sace ba ka da kati kuma lokacin ba na ita ba ne ka je ka murza wani abu wani abu ya zo sai ka yi da cewa ina ma dai ba fito ba su yin jarrabawa da Allah ke mutane daban-daban ne Manan jafar da yan uwansa sun ci nasara tabbat karshe gobe za mu je gaban sarki za mu gaya mai abin da kake faɗa game da manzan da ya kawo mu saƙo mu ne mun san cewa nasara sun ɗauka isa Allah ne ba dan Allah ba isa dan Allah ne ba annabi ba ne saboda ku kuma kun ɗauka bawan Allah ne kalmar bawan Allah suna ne managarcin suna ko a hausa aka ce wani bawan Allah ne ayyaban shi ake ba aibanta shi ake ba ko kaji mata suka ce kai ai ne ai ta yi sa'a muje wallahi dan bawan Allah to akwai abin da ake tatsa a sa da yawa saboda haka a haka malam jafar ya rayu a wannan wuri aka zo gaban sarki kan a zo suka yi mitin abinda ke gwada ma kullum ka tsaya ma gaskiya kana samun cin nasara gaskiya suka tsayawa gobe za mu je gaban sarki tambaye mu wata kalma mai ya kamata mu faɗa ma yi ƙarya don mu samu zama ko mu dan kauce domin dai mun san abin da suke so isa mu ce dan Allah ne kawai shi kenan mu huta yan uwa irin su Ja'far dan Abi Talib suka ce a a mu faɗi abin da annabin mu ya gaya mana kar mu kara kar mu rage da za mu dore a haka yan uwa wallahi billahi thumma tallahi da martaban mu ta wuce haka a ce da mu da mazan mu da matan mu da 'ya'yan mu mu yi haƙuri mu daure mu tsaya inda ka tsaye damu mu yi aiki da abin da annabi ya koya mana da mun ci rayuwar mu da yawa limamin da ya salla yanzu ji abin da yake da karantawa la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya irin wannan ba wai kawai kai taron ka dawo ba sai in kai da neman yardar Allah babu alkhairi a mafi yawan zaman da muke da taro a duniya mafi yawa in ji Allah sai me sai taron da aka yi don ya za mu taimaka ma al'umma da sunan taimako sadaka a zai da kai a yi taro taron da za mu yi a so muke mu taimaka ma marayun da ke zagaye da wannan masallacin duk inda maraya yake ya yi karatu Allah ka falatina duk inda wata mata aka mutu aka bar mata yaya kar mu kalli kun da ka bata a mu taimake tana buƙatar taimako in ba taimako na fili akwai na ɓoye ko da kuɗi tana buƙatar wa zai aure ta duk taimakon ta za a yi mu zai zauna dai mu yi tunani akan ya za mu yi ni mai ilimin kaza kai mai kaza kai mai kaza mu taimaki al'umma da basirar da Allah ya bamu to idan muka haka mun samu first class a wannan zaman idan wannan bai samu ba to mu zauna mai taro ya za mu gaya ma al'umma mu zo mu rinka taruwa mai sallah wuri guda dan ba mu da masallacin da ke hada mu ya za a yi mu samu ɗere gaya mana Allah don zuciya ya ce tana bushewa in ta bushe ko dutse ko dutse bai kai ta kwari ba da ƙarfi don dutse akwai inda ake yi a mai tsawa ya tsage ruwa ya fito amma zuciya in ta ƙiƙashe shaidan matsoranta yake ji ya za mu yi ɗauki nayin wasu malamai mu tura su cikin daji su koyar da al'umma na wata ɗaya kafin watan ya ƙare a samu 'yan ƙananan limamai da ka iya jagorancin sallah ko gaban matan don har yanzu ba akwai mutumin da zai maka fatiha da ƙula uzu da rabin nasu da falaki wallah sai ka gudu da zaka ji kamar ƙur'anin ne zai faɗo a kanka daga shekarunsa nawa a duniya duk shekarun sun kare aina huwa wa kitabi rabbi ina yake da qur'ani a mota yake kawo muna kwalliya ko ko a gida yake ban aji wani sai azumi ya zo ne fa zo wurin da Allah na taimaka min baka da kwabi na Qur'ani a gida ka ce kai ba dakin ka wallahi tun azumin bara da man tuku da gama tafsiri na aje ba kara gane shi ba haba nan ba shekara guda ashe ita kuma mata damar da bata san muhimmancin shi ba garin kwale daki saboda sallah ta to ya fada lungu tun bara ba a gan shi ba sai bana aka zo neman sa ba to yana mu waiwayar da al'umma mu farkar da su mu gina su su gane me ya kawo su duniya kaga wannan biyu kenan aw islahi bainan nasi ko kuma ya zai al'umma da suke cike da bakin ciki a yau musulmi na ganin kashin musulmi wancan yana gaba da wancan wancan ba fati shi da wancan ba wancan ya kafirta wancan ma akan fati da fatun wancan da fatun wancan duk ba na annabi a ciki duka da turawa ne wancan ya zagi wancan wancan yayi wa wancan Allah ya sa wannan bai sallama da wannan tu ya zami mu hada al'umma su fahimci ubangiji su guda su fahimci haƙƙin musulmi akan musulmi su fahimci ɗan uwa muke ɗan uwantakar ta fi ɗan uwantakar jini ɗan uwantakar da ta hana mu da juna ɗan uwantakar da ta haɗe mu a wuri guda ɗan uwantakar da ta fi ɗan uwantaka ta jini uwa ɗaya uba ɗaya ya za mu fahimci wannan yayin da aka ce mun gane haka kuma kai da ka je taron da aka yi da kai ka je da wannan niyyar kuma don Allah kake kawai kana neman yajar Allah ne akan a rubuta a rubuta ka cikin ibadallahi salihin wallahi ka samu cin nasara amma yau shi ba ma da wani rauna wurin ko ji kai ana gaita ka a taro don a ga unguwanmu ya za a yi mu hana zuwan barna ita ce a tuni na rona zoma wanda ya barna ba kai shi ba da bari ake kai ma baka ma lafiya ba tunda za ka je abuja kan ka dawo wani kattai guda biyu su je su taki iyalinka kuma za ka yi su murɗe 'ya'yanka mata su zana da su ya za ka yi a shi sai mun taimaka mu juna ko ba komai in ba ka sai Allah ya ce ka a cikin gida Jafar haka yi suka yi alkawarin za su faɗi abin da Allah ya ce musu kuma suka tsaya a nan wanda ya je taro irin wancan Allah ya ce fasau fa nutihi adanan abin ta da sanu za mu bai sakamako ɗin dirmi kato ashe duba mafhumul mukhalafa wajen malaman usul wanda ko rayuwa ta kare a taron da ba irin wannan ba don Allah zai ya zai yi kenan duk rayuwa ta kare akan wani abu wanda ba shi Allah ke bukata ba Jafar ya ce amma na hannu bayan sarki ya kore su abin sa kayan cin hanci ce a ba su kayan su ya ce amma na hannu fakadi a kamna inda na jashi bi khairi darin ma akrimi jarin yace faqada ja'far bin abi talib huwa wa zawjatuhu fi rihab an-najashi ashara sanawatin aminina mutma'innin ja'far ya zauna a garin habasha yana dan gudun hijira da shi da matarsa wanda matar ba taɓa ce mishi zan je garin gida ba ni gaskiya na zauna a garin nan ban nan koma wajen babana in je in gaishe shi shekarar su goma a garin cir shekararsu goma suna rayuwa cikin aminci da kwanciyar hankali ofisantin sabi'a ilhijira ghadar ibadul habasha ma nufir mil musulmin mutajihina ila yasri ba falamma balaga كان الرسول صلى الله عليه وسلم ba da anfata hallahu بعد أن فتاها الله له الشيكرة تبقى باين هجرة هذا جعفر ya bar maka tun shekara uku kafin hijira shekara goma yana tare da ma'aiki a garin maka. a ta goma ne ya fita zuwa habasha domin kun san ya sha uku ne a garin maka. duk da ke al'adar larabawa wasu lokuta idan abu bai kai rabi ba na sha din ba sa ambatan shi a rizu na abbas in ta duba sai ga ce manzon Allah ya shekara goma a maka to in ka san ɗabi'u da al'adu da waƙen larabci da adabin larabawan don shi ƙur'anin yaren larabe ne Sai da kana iya gane cewa ya ɗora akan haka amma bai cika ba bai kai rabi ba wanda tana ce sha biyar sai a ce goma kawai amma tsintsar abin sha uku ne kamar a mutuwarsa ne sallallahu alaihi wasallam idan ta mace ai shekara shi goma bayan hijira da su amma ya dora a goma dan a ta goma ya zo aikin hajji kuma da zaran zulhijja ya wuce ai an gama da goma sha da yake ciki yanzu to zulhijja ko ya wuce don sai da dawo gida ma har ma in ce muharram ya kama arabiul awwal kenan ashe ta sha da yake ciki amma saboda sha ɗayan ko wata shida ba a yi bayar su ba a ma ambatan watannin muna gane wannan saboda a wannan shekara ta bakwai bayan hijira jafar ya haɗo kayansa ya yi sallama da mai ƙasa mai gari kenan ko na najashi ya baro wannan garin watan abinda muke iya ganewa ko da mai je ya zo ka yi ƙoƙari ko mai mukaminka idan al'umma aka faɗi gaskiya ka bi ta koda kai waye kar kalli mukamin ka da ni wani bai kamata a ce na bu wani ba a watakila wannan wani ya fi ka mukami a wajen Allah da yawa al'umma direbobinsu da masu gadinsu sun fi su kusanci ga Allah sama da kai kusancin da yake da shi Allah baya kallon mota ko mukami yana kallon kusancin ka na aiki kwarai idan ka yi kai ne mutum idan baka yi ba kai rage naka saboda haka jafar ya baro wannan gari mai albarka sarki ya musu karamci na ƙarshe ya girmama su ya ba su mafakar siyasa da kuma karamci sannan yau jafar ya gama manzon tsira har yi ƙaura ya je garin madina har aka yi yaƙuƙuwa da yawa jafar baya nan yau mamu zama ya je Kaibar. allah ta'ala buɗa mai Kaibar. ya ci Kaibar da yaƙi Kaibar wani gari ne gashi nan da ka zo ka baro harami kayo a in ce ma ka kalli gabas haka arewanci ba kudi kenan ka zo masallacin kiblatai ga hanyar ta miƙe da kai khaibar khaibar garin yahudawa ne tarihin khaibar a dunkule da mamman sulama ya zo garin madina ya iske yahudawa kabila uku duk inda bai yahuda yake to yana irin ya kawo nan musulmi ba sa a wuri guda suna fada ya su ya su shi sai ya shigo a matsayin dan rabu ya kashe wannan ya kashe wannan gobe cin ya sauran ba sai musulmi ba kowane abu ake yi in dai ba shi bane ba kuma jininsa bane to shi wannan halin ne ya mutu da ƙura na ba mu labarinsu suna cewa ne suna fil ummi na sabi mu muna ganin babu wani haramci akan dukiyar ummi duk wanda ba ba yahudi ba ummi ne su kashe su yanka su ci kudinsa a yi asara a falbala gidansa da wuta a komai in dai ba ba yahudi ba ne ba komai su kuma ba suna bukata ka shiga addinin su ba ne a'a shi yasa bakaken yahudawa da suka yi imani cewa su yahudawa ne ɗan sofiya ai sun yi ƙaura zuwa falastin ai ba su amshe su ba yanzu zaga nuna ba jinin mu bane ba su ba kake ne ka fa duba ba akwai bakin kirista akwai farin kirista duk suna mata juna amma bai hude bai da bakin mai hude ba wani abai da ba ka dai bar mu kawai jinin mu ne mai tsarki hasil manzo Allah ya zo iska bilu guda uku a garin Madina sallallahu alaihi wasallam ga sunan Kainuka Nabir da ainihin Quraiza saboda haka yi kira su aka yi mitin da yadda za a tsare Madina gaba ke domin duk mun zama abu daya a Madina kuna addinin ku muna namu ba za mu yaƙe ku ba kar ku yaƙe mu ba za mu ba da goyon baya ga makiyin ku ba yaƙe ku kar ku ba da goyon baya ga makiyin mu su yaƙe ku suka yi bandi goma dokoki goma ga suna cikin hadal hadith saboda haka aka aminta a haka amma duk da haka sai da suka ci amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani ke labarta maka su dan karka dauke su ma aya yace la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma da dai wata dangantaka ta lokal gaban guda ta gari guda ta yan uwantaka ta me ta me baya ba su dama su aminta da kai sai in ba su dama dama ba wani alkawari bai zama maki a wurinsu ai an yi alƙawura da mutanen falastin ba dai ba biyu ba an je kam david an je ina an je ina amma har yanzu ka taɓa jin an kwan bakwai ba kashe wani mutum ba ba zai yi ba so ɗabi'a ce irin tasu wannan saboda haka a ƙarshe mazan Allah ya kuri ɗaya kabilar biyun ma dai suka fita na hukun ma dai aka yi hukunci a kashe su duk wani babba bani da a yanka shi aka yi musu kandar rami kato aka dinga ingiza cikin ana yankawa aka bar mata da yara karshen yahuda a madina ke saboda ka suka tare a kaibar wayansu wasu kuma suka shiga siriya kaibar din su koma su ƙara hada karfi suna bukatar a dawo a ƙara mutsuke manzon Allah mutsukewa guda sallallahu alaihi wasallama labari iska annabi annabi fita ya afka musu fa idza nazala ba za a sa'a sabahul gari, haka ake musu afi to yau manzon Allah ya gama da Khaibar gashin nan ya dawo ya ci nasara an samu ganima mai tsarin yawa a Khaibar don bayan Khaibar annabi an yayi kuɗi ya samu dan masarufi don har yaron su ya bar wakafinsa. ya bar gonakin shi dabinu. a lokacin dan da ake turawa ya je ya dubo gonar wakafin manzon Allah sahaminsa na Khaibar idan ya je tunda ana irin abin nan ka muraba mu raba da kauye ke cewa manzon Allah sai ya bar gonakinsa a hannun Yahudawa idan sun noma dabino a raba na manzon Allah daban nasu daban ladan noma to me amso ka san annabi dan masa'udi ne wata ran sai ya je gonar yana cikin gonar suna bin shi a baya don sai ka duba ka san nawa aka samu bahu nawa ne ka araba a yi ma curge don su a yi matal kufra la ba su da amana duk da ka dauka waya ko da abokinka dan ingila in dai bai hudu ne to ka shiga uku saboda haka idan yi gonar yana ce musu wallahi babu wata fuska a bayan ƙasa da nake kyama wacce ban san Allah ta'ala hada a duniya ko da dai kamar fuskokin ku wallahi bana kaunar ku amma kuma duk da haka Allah ta'ala ya haramta min in zalunce ku da ya da kwaya dabino daya haka dan masa'udu ke gaya musu an ci wannan wuri da yaki ga manzon Allah ya dawo madina ga ja'far ya shigo madina to bi ayyuku bi ayyuhuma afra aw bi ayyuhuma yafra da wani ɗayan su ne zai farin ciki shin da iso wai ɗan uwan shi da wasu tawagan musulmai mabukata daga birnin habasha ko ko da budin da Allah ta'ala ya mishi a ba, wasu ma cewa suka yi jafar ta fitowa akwai ɗaya daga cikin matan bayan allah suka ƙaura mijinta da ya je habasha ya ga garin kuɗi ya ga kayan alatu sai ya ride ya koma kirista matar ta manta da shi ita ba abin ta koma can garin ba ina kenan maka za a yi mata azaba ba abin ita kuma ta yarda ba ta bi shi ta san addinin manzo su sama ya fi kowane addini alkhairi a duniya to ya za a yanzu ta haƙura a haka saboda tausayinta kar ta halaka annabi ya ce yana ta. don Allah ku duba yadda a rumar cikin duk auren da manzon Allah ya gaba ki ɗayan nan sha nawa kowanne akwai hikima a ciki babu wani aure da aka yi dan a more duniya a yi gayo a cashe babu wallahi akwai hikimar zai auren mu ya muke kaga mutum yana bata lokaci yana kai kuma yana kokowa da yarinyar mai gani ce ko ba komai iyayen ta sa da wani makudin da yake fatan fatansa uban ta yi mata da sauri shi ya mana su ja kaya ci ne a rayuwa na tazari Allah Allah sa ta kono kariba ko ba ka bane ashe duk abin da ake yan uwa in dai za mu yi dan Allah ubangiji zai taimaka mana mu hakarin mu shine muna kawo kullum mun fa Allah waye ba kuma abubuwan da muke kamar ubangiji bai sani ba jafar gashi nan ya tau karmal tauhi kamar yanzu nan manzo Allah ya dawo da khaybar ga jafar ya shigo gari fa kharaja bi liqa'i jafar farhan shadidan hatta qad manzo Allah ya huto sallallahu alaihi wasallama don ya tarbi jafar aka ce saboda farin ciki ma har cewa yake yi ma adari bi ayyuhuma ana ashaddu farha waccan matar da aka aura wa ma'aiki wali walidi shi ne da jashi kuma yayi mata gara ta ban mamaki aka haɗuta da gara ta tare a madina ga amarya ga ja'far ya dawo ga allah ya buɗe mai khaibar to da wanne zai farin ciki yau da wancan ko da wannan after khaibar eh, eh, abi fatahi khaibar am bi qudumi jafar shin da budewa da Allah ya mata kaibar zan yi farin ciki a yau ko ko da isowa jafar dan uwana walan takun faratu lil muslimin amatan wal fuqara minhum khazatan bi audati jafar bi aqall min farhati rasulillah salawatullahi wa salamuhu alayhi watan isowa jafar madina ta sa musulmi ga baki duk sun yi farin ciki saboda uwa ne ya dawo to ba wannan ba su kuma talakawa sun fi kowa farin ciki da isowarsa me yasa me yasa jafar da ya iso madina talakawa suke farin ciki kai kuma ka tambayi kwa baka san amsar ina ruwan almajiri da kai in baka bashi ko baka bane jafar yayi suna wurin tausayi da tallafa masu rauni yake ɗauki mutane a masacin manzon Allah musamman salama ma'ana ashabu sufa ya kai su gidan shi su ci abinci su cinye gidan kat hatta irin gore da ake zuba mai ta fata irin tandun nan zai ɗauko ya kawo waje su tsaga shi su rinka sada ɗanban da ya rike a cikin tandun amma kuma Allah ta'ala bai kai shi talaka ba ku fahimci muhimmancin taimakon al'umma baka taba jin an ce ga wani ba saboda yawan taimako ya talauci ni dai ba san shi ba duniya baka taba jin wani kuna saboda yawan ruwa ba ya fi kwa kudi babu su musulmai na farin ciki musamman talakawa suna farin ciki da kudu mu jafar jafar ya dawo jafar ya dawo fakadi kana jafar shadidul adbi ala du'afa jafar ya zama mutum ne mai tsananin tausayi akan masu rauni kasirul birri bihim mai yawan kyauta musu ne hatta innahu kana yulaqab bi abil masakin har ma aka mai lakabi baban talakawa jagoran talakawa daban da baban talakawa dan baban talakawa baba shine ke daukar ɗawainiyar 'ya'yansa haka ake yi a da idan mutum ya ga wani talaka ne to sai dai a kawo azumi kowa ya shigo ya diba wata kisar nake ji aka ce akwai wani mutum da ya kudi a can wajen shi ingarewa ya sai kwaso silai-silai daban dala-dala daban taro-taro daban sisis daban idan ka zo gidan baka da kudi saboda wayancan al'ummar da suka yi zama da shehu usmanu su imanin shine abin kwalliya sun san inda akwai ba za a zo gidanka ba amma tun da babu to shiga ga ɗaki na sai ka ɗebi abin da ya ishe ka na wannan yinin ba ka san ƙari kuma ba ka san kai handama ka cina kuma ka cina wani in kwaɗe in dala ta ishe ka da za ka ɗauka in sule ya ishe ka da za ka ɗauka dala ba shi ne sule biyu kenan yawa idan ko taro ishe ka ko sisi ina ka daga tafiya ka ya isa ce alhamdulillah ya rabin alamin wannan ya ishe mu kai don Allah yanzu ka aje miliyan uka ce wani shigo da dauki mun da ke zai fita kaga ai watakila kafin dai gari ya waye na zamana sun kare ko inda za a samu tun goma shiga a kan miliyan uku to da izinin allah za a zo a leka a gausa sun kusan kare to muna da kwaɗayi da yawa da duniyan mu ta yi yawa har a zamanin mu gabaki daya ba za mu kai labari akhbara anhu abu huraira faqal abu huraira na ba labari akan sa yana cewa kana khairan nasi lana ma'ashar masakin ja'far bin abi talib to da yawa idan sahabi irin wannan magana ku rike yakan sa mata ba'da rasulullah ma'ana wata mafi alkhairin mutane mu talakawa a wurin mu. sai ka ce bayan manzo sallallahu alaihi wasallam shine Ja'far karka dauka a abai Abu Hurairah cewa Ja'far yafi annabi hankalin mai hankali bai kama wannan an gane ko to na sa akwai wasu irin mazajin sahabban nan Ibn Qayyim ya shiga irin wannan baiti na waƙensa yana ganin cewa duk wata magana bai dora wata magana akan maganar malamin sa shine ibn taymiya sai suka ce kun jima har magana annabi ma ta fita da ibn taymiya ta fita annabi ba haka yake ne ba haka bane yanzu me zaka fanta magana abu rai anan ai sai ka dauka har annabi ma amma kai ka zan ba haka yake ne ba saboda haka yana cewa cikin mutane mu dai Jafar ya fi mana komai faqad kana yamdi bina ila baitihi fayutayimuna ya kasance yana zuwa ya ɗebe mu musuwa mu ahli sufa ahli sufa baki ne da ake a garin madina ba su da komai ba su da kowa a garin ba su kuma da komai kayan da za a daura a yi sallah wuya yake musu zaman musulmai a madina allah jarabce su talauci kamar ɗaya masallaci ga ciwo ga wannan ga wannan alif lam mim a hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathal alladhina qalu min qablikum masatuhum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulu rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah kaga an jarsu da bala'i da musiba da masassara da talauci duk da haka amma wanda bai sanya sun sun ce imaninsu ba sun san da suka tambayi annabi mata rasulullah sai aka ba su amsa ga sanan kofar daki rasulullah karib tana musu amma sai an jarabce ka saboda sai ya kama mu ya kai mu gidansa ya ci da mu mu ci abinci mu koshi duka mu cinye fa yuti imuna mai bai kone inda ku don abin da ya mallaka sai mu cinye hatta idan na fata ta'amuhu idan abincin ya kare akhrij lana al-ukka ukka shine wannan abin da ke dura abinci a ciki mai a ciki alati yuza fi saman ko wa fiha shay ba komai ciki mai man shanu in ya juye juye juye a fi dan sauran dan maiko maiko a ciki ko Gace fa shukwa sai mu yaga ta wannan aquma alika bidakhiliha sai mu siɗe abin da ke cikin ta sau tsabagen karshe kenan ko lam maksul ja'far fi abi bin abi talib bil madina sai dai kace zaman ja'far bai yi tsawo ba a madina yasa ja'far ne sahabi wanda ke alaka da ma'aiki ta kudda amma zaman su bai tsawo ba ya bar shi a madina a makka tsawon shekara goma yau kuma gashi ya zo don a dora aiki daga inda aka tsaya kai co zaman ba zai tsawo ba kuma haka ubangiji ke yi fafi awa sattu samina lil hijra jahada rasul sallallahu wa salamuhu alaihi jayshan li munazalati rumi ko saboda haka a shekara ɗaya bayan zamansa a madina ta takwas kenan bayan hijira ko manzo sassama ya hada sojoji wasu karu don aje garin don aje garin yahudawa aje roma a yaki wannan garin mana a bilad shab saboda haka wa amara alal jaysh وعمر على الجيش زيد بن هارثة وقال إن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة هذا ذكر الله كده wasiya da annabi kenan ya kamar yana gwada masa ba za ku dawo ba za a je yaƙi ne za a kai ku mai dugu ku je ku tsibirna ce a wanda ce to kai in ka ji, in zai baka dawo ina ganin to matar ka wancan zai aura a ga an fara bangado kenan tun daga ciki wataƙila ai da gari yake shafa na kawai ko to amma wannan bai sanya sun yi baya ba sun san abinda suke nema a wajen Allah ya fi mai za a bari ana ma Allah ya haɗe sojojin nan salasalama ya ce shugaban ku zai bin harisa kun san kowa ne zai zai na harita idan an kashe shi ko kuma an rauta shi misali ba zai iya aiki ba to shugaban ku jafar idan jafar ya yi shahada ko an gama da shi to shugaban ku abdullahi bin rawa nan mutane duk ba wanda ya sha a cikin sai da suka shahada fa'in kutila abdullahi rawaha an usiba falyaktaril musulmi na li'anfusihim amiran minhu na ukun nan idan an kashe shi to musulmai ku tsaya da yaƙi ku shugabanku daga nan mamman Allah tsaya sallallahu alaihi wasallam falamma wasal muslimuna ila mu'ta yayin da musulmai suka je ƙauyen garin da ake ce mishi mu'ta wa hiya qaryatan waqi'atan ala masharifin sham ai fil urdun ma'ana gari ne da yake gefen sham idan aka ce sham a da galuruwa ne guda hudu suka haɗe wuri guda su ake ce ma sham da bature ya zo ne tsitsin su saboda su daɗin shuwa a baki jordan tana ciki ita urdun falasin na ciki syria na ciki a yanzu sai Labaran. wayannan gari guda hudu su ne sham a da gari ne babban gari hadisai sun sha kwararowa daga bakin ma'aiki akan sham sallallahu alaihi wasallama ko da ki tambaye shi ina za tashin kiyama sham yake nunawa can za a yi tashin kiyama kire da ka hura kaho daga nan unguwar rimi ina ka binne ka zaka taka hasham da kafa dan ba mota ba direba shi ma direba ga takarsa yake to ko ba komai wannan ya ka musiba kuma ana kada ka ne kuma da kaya a kanka wataƙila zunubinka ya fi kayan tirela goma wallahi billahi ko ba dan da ko sai ka dauka ba dan baro ba dan amalanke ba komai ba dan ke tana tafi wallahi ko wata kan shi wannan bala'in kai ya shiga in ka tsaya kai kayan tari guda kai da baka bari mala'ika iske ka ba domin kada al'umma yake kuna gaba jinnu na bugu ga mala'iku sun tana gaba daya dole ka dauka yanka ka tafi dan uwa daga nan ma zuwa Kano ba kaya ya ha kare balantana a ce zaka tafi daga nan ka taka zuwa Kano ka hada hanyar Maiduguri ka tsallaka cikin cadi ka wuce Anjamena din nan ka shiga Sudan ga zafira ta bala'i ka kama ka tsallaka can ruwa in ma da shi in ma babu shi ka tsallaka cikin jazira ka kama hanya da kafa sai ka je kuwait da ko da keta ka ta basara ka shiga iraki da raji kana ka bulla ka shiga sham kowanne kada aka baka ya sheka musiba wallahi dan wa kuma minna babu ɗaya daga cikin musu yayi wanda take ko da kuwa ina kamar sai ka taka tun dai ka zan dai tashin kiyama ba an guri da ita ba a zana ka lokacin mana nan ne filinta an tambayi annabi ga sunan bukhari ya ga danin shi sha ne ke nufi wannan garin na mota jikin Urdu ne yake Urdu gefen sham ce wajadu annar roma kada adulahum mi'ata alfin to tuzahiruhum mi'atu alfin ukhra yace sai suka iske soji roma su ba su da yawa yan kaɗan ne amma romawa sun kaɗo sojoji dubu ɗari na farko kenan wa'inda su to su game mai za a yi da wasan kura bayan su ga dubu ɗari kuma na zuwa a ya shuddu yani a fi'atul ula suna ƙara ƙarfi ga na gabansu duka wai na mutane mun nasarar arab min qaba'ilin lakhmi wa juzamin wa qudata wa ghayriha Kabilu daban-daban na larabawa ne suka haɗu a wannan wurin daban-daban kuma na kirista domin kun san roma ko gefen sham kirista suka yawa tun zamanin salman faris in ba kuma ta ba saboda haka kasu nan amma jinsu musulmi fata na salatu ala sojin musulmi guda nawa ne dubu nawa dubu uku ne ga dubu ɗari a tsaye suna fuskantar dubu uku ga dubu ɗari a baya suna shirin towa idan ba wannan kai in kai ne zai za ka yi sai aji labarin mutum ya kusan kai in laila sau daga amma imaninsu bai sanya sanin gudu ba wa mai ina taƙal jama'a ne wadarat rahal ma'arka hatta kharra zaidun bin harita sari'an muqbilan ghairu mudbirin soji sun hada juna musulmai sun yi sahu kirista sun yi sahu a can aka tsaya za a fara fafatawa don wani shi tsarin yakin mahaifi ya kasa mutane a haka yaƙi bai je ko'ina ba saboda yawan ya wuce kima linkin ya wuce kima dubu uku da dubu ɗari kai ban san yadda su fita min ba kuma idan ana magana da kayan yaki ba ka da kanka da su yawa sun fi ka to duniya tun da aka yi ta har zuwa yau babu nan da musulmai suka fi arna yawa a wajen yaki ka tarihi gaba baki daya amma bayan Allah kamar su abin mu'mini suna gaya masojin su za su tura su wajen yaki suna cewa inna la nuqatil mushrikina bi adadina wala bi uddatina ba muna yaƙar marasa imani bane da ƙarfinmu da muka tara na kaya ko yawanmu a duran da kenan muka ji yawanmu zai sa mu yaƙe su nan nan ko Allah zai kalima da wayanmu mu kuma ya yi ko yawa domin da aka je wani yakin yakin hunayin kaga ai suna tsammanin yawa gare su an buɗe maka an yi kaza an yi kaza muna ganin yau ko ba ba komai za mu ci nasara don mun zo da yawa sai Allah sun ce nasara sai ya kyale su aka naka da musu kuma darasi shi da gwamnati cewa yau mako ne ko idan ajabatkum kasarsukum walam an ankum shay'a tun zamanin ranar kaibar ranar a wannan garin hunain don lokacin yawan ko wani abu ne to har gobe haka ake kai dan siyasa har gobe haka ake da ɗai karka ɗauka yawa shine wani abu neman sarar ubangiji nemi taimakon Allah idan ya ba gudunmawa marasan ka sai ya jaya marasan ka wanda bai kaunar ka har abada ina sha'awar ka mutu ma amma sai sa maƙuri'a. Sau da yanzu Allah ne zai sarrafa shi ya zai mai maka aiki muna gane ko saboda haka haka rayuwa take a duniya yanzu ga sun taho tashin farko ba a je ko ba sai ga Jafar ya faɗi sai ga zai bin harisa fadi kuma shi ne shugaba kuma shugaba shi ake batuta sai ga shi ya fadi makubilan karka ɗauka wai duka ya duka ne har juya baya zai gudu aka soke shi yana gaba yana dukan ne ana suka yana sokawa a haka ya fadi ne makubilan gaira mudbirin ma'ana yana mai dumfaranta ba yana mai juya baya ba yace sama asira an wasa ja'far ابن abin طالب عن ظهر فرس كانت له شقراء yace ba ba a je ko ina ba jafar ya tsalle ya haye dokinsa yanzu shine shugaba ko dokin nashi ne mai suna shakara sun doki ne wannan sun hatta ai abi dalibin an zahari farsin kanat lahu shi kan doki ke sako ya bar doki sunan dokin shakara da ya sako ya bar shi yanzu yayi mai sai soki cikin dokin shi watakila ka ce kuma wani irin hauka ne an gane ko kana yayi ka soka cikin dokin ka yayi ne don ya tabbatar bisa yaqini irin nashi na dan adam da wuya ya sha to bari in kashe doki na don kada mutu kafi kafiri ya amfana doki. la yantafi biha al'a'da'u min ba'dihi kada arne ya amfani da wannan dokin wato in uwa idan ka roki Allah kana da istiqama a ciki Allah zai amsa duba abin da yake tun kai fara yaki tun da yanzu wannan ya hau karkashin wasiyar annabi kuma shine shugaba kuma inda wancan ya tafi shi mana ganin ba makawa to bari in shirya wa kana tun kan tafi wannan shine abin da Asim yayi Asim su goma ne wasu ka ce kosha aka turo su bodar madina su dinga duba suna gadi a bodar madina asim a bodar madina maharban romawa suka zagaye su su wajen ɗari suka ruga suka haye kan dutse a ciki akwai kubai akwai asim akwai dakarun sahabai asim ya yi aiki a ainihin yakin uhudu ya kashe mutane su khalaf da ɗan uwansa bishe imika su lahira uwarsu ta iska ɗaya daga cikinsu kafin ya mutu tana ce mashi man fa'ala bika haza waye ya maka wannan bakin shi na rawa zai mutu ya ce hasimu. wa huwa zai fa'ala bi akhi hada kuma shi ya kashe dan uwana ne mutuwa zai ya mutu wannan yasa su ta alkawarin duk wanda ya kama mata kan asin za ta bashi kyautar da ba ta bai mutum a duniya ba fatar da kawai shi ne. kan sahabin da ya kashe mata yayanta ta rarake ta shagiya sai ga asim an tare su akan dutse saboda haka wani suka tare suna kuma arna ne suna kuma da wancan labarin suka ce ku sauko daga sama na waje kuma al'aman za mu ba ku amana ba za mu kashe ku ba ta gana makarcin arni ku sauko babu komai wannan ya kalli wannan wanda ya kalli wannan to kai shugaba kullum karka yanke hukunci amma kana iya faɗi ra'ayinka ya kamata mu yi kaza amma ni ra'ayina shine kaza da za a samu sabani to mu sauka sun ce za su ba mu amana asim ya ce amma ana wala ni kan ba zan iya sauka ba saboda ni ba zan sauka ba ga sun ce za su ba mu amana ba su yi mana kwaye ba ya ce na ji ƙur'ani na cewa a imatar kufur la imana shugabannin arna ba su da amana ko sun gaya ma ƙarya su ni kan ba je ƙasa ba amma ya Allah ta'ala in ka amshi raina akan dutsen nan Allah karka ba kafiri dama taɓa jikina asir kenan Allah ka san mene a filin uhudu ya Allah ina tawassuli da wannan aikin Allah idan ka amshi raina akan dutsen nan ya Allah karka ba kafiri dama ya taba jikina ko na mutu wa'annan suka sako su bakwai asim da mutum biyu aka harbe su a sama gawa asim ta faɗo suna jin labarin cewa asim ne daga bakin yan uwan asim suka ce kudi sun samu kai Allah akbar suka aika maka cikin sauri an baka kashe asim aka ihu aka yi rawa a maka a kawo ga a kawo kan a kawo kan ana ne za a kai kan asim kafin ka je a taba shi sai ga gudan zuma wallahu ta'ala wahdahu adra bi min aina ja Allah kadai san daga idon gurin zaman yazo kuma gari guda ina zuwa kawai sai ya rufe gawa asu to ya za mu dawo asu gashi zuma ta to sai masu dabara ya zuma a cikin su suka ce mu bari dare yayi Ina ta fada za mu je da huta sai mu kori zuma mu kwashe mu dauke gawa kafin dare ne sai aka hadari aka haɗu hanzin gangara kurkutu a lokacin da bai kamata a ce an yi ruwa ba sahara ce ruwa ya kece mai tarin yawa har ya zama silan yana gudu ruwan da ke gudu ya ɗauki gawa asan ba a san inda ya kai ta ba har yanzu kaga Allah ta'ala yana gasganta ka in ka nemi gasganci yana abinta da kai in ka nemi amincewa shi kuma har yanzu wannan alkawarin da Allah ya yi na muminai wallahi tallahi bai daina ba wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wallahi na nan inna lanansur sunna wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wallahi na nan yanzu abin da yake faɗa shine yusdiqullaha fi qalbik yusdiquka Allah ta'ala ka gaskanta ubangijinka sai Allah ya gaskanta ka amma in za mu coge me ya dauke nan dauke nan ba za mu je ko ina ba wa hamalar raya wa an ghala fi sufufin roma wa huwa yunshidu ya dauki tutar nan ya rike ya kubuta cikin sahun romawa da kayan duka ya tafiya yana waka ya tafiya yana wakensa ka san wake daban waka daban wake wani abu da ake don zuga mutane ko dai kai ka zai kanka ko kuma ka zuga waninka ko kuma cikinta akwai karatu dattawanmu hausawa na ƙasar hausa sun yi wake da yawa gangar wa adu za ni kidi nata dan masu barci su farka sun jiya san matacce ba zai farku ba ko da ana ga wurin tambura malami na shi ya gaya mani suna karatu a cikin hadisai da shi da malam bawa bazan fare yace wata rana na zuwa zamanin rikicewar duniya in ta gabato kowa ya sani kaga yara kaga mata yara kankana sun ki aure sai yawo suke malamai ko sun sau gaskiya sai faɗar baka ba aikin bane an ga wannan ke ne ga wa'azi ne a ciki abin da yake faɗa mana gashi muna ganin yanzu tafi ko bakka su da safa garin ran monday ko ba ka bane ga mata yara kankana ai sun ji auren sai yawo ko ba ka bane za ga wannan da yawa saboda haka haka al'umma suke ko da yaushe jafar yana kai ji abin da yake faɗa ya habbadal janna wa ay ya habbadal jannatu wa iqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha kawai shi a aljanna yake hange ga ta can kamar irin abin dan uwanka Anas bin Nadir ya faɗa yakin ina yakin Uhud an gama rushewa an kashe na kashewa kadan ya rage ana dan bi ana maimai sahabbai sun fara kokarin tafiya su kwashi gawawakin su kamar Sa'ad bin Ubada shugaban Ansar sai ga Anas ya a guje yana cewa yaya ana cewa to ai mata rasulullah dan ba su ga manzon Allah ba an bure shi a kogo manzon Allah ai ya mutu ce to idan manzon Allah ya mutu dan za ku ku tsaya ku mutu akan abinda annabi ya mutu akai mana su da yake saurayi ne akwai zafin jini suna kallon su kuma da tawani Anas Anas ce musu yake wa wa wa suna cewa ma kauluka wa ya Anas me yake nufi da wa yace aljanna ce yake jin kashin ta a can shine sahabi ɗaya da Bukhari ya laburta cewa tun kan yaje aljanna ya ji ƙarshen tun ya duniya tun kan yaje aljanna ya ji ƙarshen aljanna shi haka ya tafi ko sai da ya rabta mutum bakwai kada suka bige shi suka yanka shi ɗaiɗai gunduwa gunduwa bayan Allah idan ɗan ƙarfi na bautar Allah ko a yanzu ko a jiya ko a gobe ga wanda Allah ba shi ikon ganin gobe idan kana bautar Allah da ikhlasi ba hakan nan mai kabari baya ba ka jin tsoron ka bari. wanda yake infaki bai tsoron talauci shi sa ake cewa manzo sallallahu yana yin kyautar da bai tsoron talauci a ciki muna gane ku yana yi bai tsoron talauci a ciki Sau saboda yi yana cewa watan wa rumu rumun qaddana azabuha kasiratun ba'idatun ansabu yace romawa arna ne kuma azabas ta kusa domin ko dai mu kashe ku ko mu kyale ku Allah ya muku azaba na ɗaya dai kafirai ne sun yi nisa daga abin da ake nufi na dangantaka ta kwarai shi na nufin akan shi ne ai shi ne mai na kaɗa musu azaba alayya illa qaituha durabuha ni in dai sun gaba da ni na gansu babu shakka za a sha kashi daga wurina وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويسول حتى أسابته ضربة قطع قطعت yaminu yana kaiwa ya shiga lungun nan ya fada nan ya soki wannan ya kashe wancan ya bige wancan yayi wannan har wani ya ganshi wani arne duka ɗaya mai kaf da takobi ta kire mai hannun dama fa aka da raya bishimali tuta ce a hannun dama in ta faɗi yaƙi ya an cinye da aka sare hannunsa da dama sai ya sa hannun hagu ya dan kota famma labisa an asabatu al-ukhra faqata'at shimala da kafirin ya ga sare dama ya dauko ta da hagu sai kare kille hannun hagu yanzu mai rage mai sai dan gulmi ko fa akhadha ar-raya bi sadrihi wa adadihi wa adadihi sai duka ya rungumtu da wannan dungulman da ya rage guda biyu ya kamo ta ya rike ta sai ita zai a saman tunan da ya baka so to sai Allah ta'ala ya gwada maka gata a ɗaya amma labisa ana sabatu salisatun shatarai ne, yana nan a hakan da ya tsaya na ukun kawai da zai shi sai raba shi biyu ya raba Jafar gida biyu fa akhadha raya minhu Abdullah bin Rawaha fama zala katilu hatta lahi bi sahibai jafar ya wuce ko sai wannan abdullahi ya ɗauki ta shi ma karka ce mai wannan shi ma kashe shi so haka suke tafiya yan uwa ko ina wasu malamai suna cewa haka aka yi musa'ab a filin uhud da ya shi aka ba tuta da aka sare hannun yana gaba in ya juyo ba sai ga arna sun zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kokari ke sare wuyarsa manzon Allah yana kirari yana anan nabiyyu la kadhib annabi na abdul muttalib halumma ilayya kuto idan yake yaki sabai sai sun kare cikin annabi haka sai an boye jiki shi shi kadai ki duka takobin ta kare sai gundulman karfan haka duk inda ya gula ya take mutun sai ya je kasa haka ke tsaye musa abin ce in ne gaba sai in to sai ma aiki in na juyo baya kuma sai in tana da ayin da qur'ani ke cewa ma Muhammadin illa rasulun qad kala min qablihi rasul asa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadurra allaha shay'a fasajjallahu shakiri muhammadu ba kowa wani face ai daga cikin annabawa manzanni shi yanzu idan an kashe shi ko ya mutu mu sai mu taskace mu zama arna idan mutum ne haka bai kwaru kowa bakan shi ya kwara kuma sa da ubangiji zai sa kayya ga masu haƙuri saboda haka karka damu manzon Allah kalishi haka ya rinka rinka ya rinka ya rinka aka sare hannunsa yana karanta wannan ayar aka sare wannan hannun yana karanta wannan ayar haka ya dauki tuta ya rike aka soke a kirjinsa haka ya tafi kwanta da gaba ma'ana mukubilan mu dibira haka ya kifa haka ya rasu na san kusa tarihi musa ba sai na ta muku ba da irin kukan da annabi a kai shi musamman lokacin binne shi bayan allah ya uwa komai za mu yi kokari a ce an fara da wuri an fara kuma da kai saboda lokaci baya jira lokaci bai jira lokaci makami ne kisa yake mu yi kokari dan lokacin da Allah ya bamu dan wa'annan kwanakan mu girka kawo nan mu girka kyakkyawa duk wanda muke jin shugaba ne ba zai iya koyi ba mun taimaka mishi ba mu kuma mai kokarin gyara kawo nan mu hana ta mu banna ko da ya muke san bannan mu kuma hana ƴaƴan mu yin bannan mu hana matan mu duk ne muke san su gobe kiyama rawwa za mu tsere musu zane ko su su guje mana ko mu guje musu mu yi kokari mu tsaye da gaskiya mu kamanta ta mu yi ta a gida mu yi ta a office kar mu ji shakka kar mu damu da mai dariya akan mu ko mai aibanta mu kar mu damu da wannan matakar dai ubangijinmu ya aminta da mu da za mu samu cin nasara Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa